Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. ma masu bar barkanmu da wannan lokaci, mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne wanda muke yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah, da wa Allah godiya domin yana tare da mu, mun ku wa Allah domin ku masu sauraronmu, kuna nan tare da mu muna wannan nazari tare, to Ubangiji Allah ya sa mana albarkarsa. To bari mu karanto saƙonnin ku masu mu kafin mu ci gaba da wannan nazari namu na yau. Mr. Jehoiakim ’yan baƙo, E. Bitako, iyalizin a cikin jihar Taraba, ya ce, Na daɗe na sauraron ku, amma kuma ban taɓa jin kun karanta mana wasiƙata ba. To, Mr. Jehoiakim dai yau Allah ya kai damo ga harawa. ga shi dai mun karanta, muna fatan kana mu domin gobe ma kada ka ce ba mu karanta maka ba. Sai kuma Malam Yusuf Sama'ila gidan Jurau, a tsiga ba kori cikin jihar Katsina, ya ce, Ina roƙonku, wannan gidan rediyo mai albarka. ku yi addu'a yadda Allah zai kawo wa gidajen masu bi salamarsa, To, Malam Yusuf Sama'ila muna godiya, kuma muna ci gaba da addu'a Ubangiji Allah ya kawo wa gidajen masu bi salama. Mun gode ƙwarai da gasken gaske, da shi Malam Yusuf Sama'ila a gidan Jurau. Sai kuma Rabran Yakubu Doka Ekuwa Nomba 2 Malumfashi a cikin jihar Katsina. ya mana tambaya ne ya ce, Wanda ke wa'azin nan mai iya hausa ba na Asabar, shin shi wai wane ne, kuma abin ya zama masa dole ne sai ya yi? To, rabin Yakubu doka mun gode ƙwarai, wato, rabin Yakubu ɗan lami doka kenan, faso na ekuwa namba tu malumfashi. To, hakikanin gaskiya kamar yadda kai ma kake ji. da yake gidan rediyon ba namu ba ne mu ma sawa muke a sa mana, to su masu suka sa wannan shiri kuma ba mu san ko daga ina yake ba, kuma mun rigaya mun sanar da su, amma dai mun ga ba su ɗauki mataki na can da wannan shiri ba. Wannan shiri dai ba na rediyo yalwa ba ne, don haka, ina ga dai an ce kada ran kada han, tunda dai mun faɗa masu ba su yi komi ba. iya abin da za mu iya yi kenan, to muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma saƙo daga Malam Garba Sama'ila, shi ma a gidan Jurau, a tsiga ba kori cikin jihar Katsina, ya ce, Ina yi muku gaisuwa da fatan kuna na lafiya, sannan ku da aiki. To, Malam Garba Sama'ila, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sai kuma Mama Gloria Jibrin, e kuwa GRA Katsina, Mama ta ce, Na aiko muku da saƙon taimako, ku kuma yi addu'a yadda Allah zai sa in ci gaba da cika wannan alkawari, domin haƙiƙanin gaskiya har in bar duniya da taimakon Allah zan ci gaba da aiko da gudunmawata. to Mama Gloria Jibrin e kuwa GRA Katsina mana godiya ƙwarai, hakikanin gaskiya saƙonninki suna isowa gare mu. Ubangiji ya yi maki ta'aziya a saboda rasuwar Baba Lawal Jibrin, a madadin Rediyo Yalwa mana miƙo da gaisuwar ta'aziya, kuma wannan ƙudiri naki, na yin bishara har ranar da almasihu zai bayyana, to Ubangiji Allah. ya ci gaba da baki ikon cika wannan alkawari. Ina so kuma a gaida mani da abokina, Malam Ɗallami tare da mai ɗakinsa, muna godiya ƙwarai da gasken gaske, bari mu yi addu'a. Alamu na sama muna godiya, domin kana tare da mu. Muna kuma gode maka domin kai ne kake tanadawa kanka mutanen da za su ji maganarka, kai ne kuma kake kiran mutane zuwa ga rai, kai ne kuma kake tanada waɗanda za su tallafa wa aikin bishara, muna roƙonka ka sa masa albarkaka, muna da domin gidajen masu bi da babu salama, da dukkan gidaje, har ma da waɗanda ba masu bi ba ne Allah ka kawo masu salamarka, wanda ba su san ka ba ma ƙasa ta dalilin salaman nan su san ka. Mun gode ya Ubangiji domin za ka ci gaba da kawo salama a gidajen ’ya'yanka. har yanzu muna addu'a domin Mama Gloria Jibrin, wadda Baba Lawal Jibrin ya rasu, Ubangiji ka yi wa mama ta'aziya, mama kuma ta yi ƙudiri, ta ci gaba da tallafawa aikin bishara ta rediyo har ranar da za ta zo wurinka, na roƙi ka Ubangiji, ka ba mama ikon cika wannan alkawari. don hakikanin gaskiya mun ga ta ci gaba da cika wannan alkawari yadda ka fara Allah ka taimake ta, har zuwa ƙarshe, ta cika domin ranar da ta bayyana gabanka ka ce mata madalla baiwa kirki. Mun gode ma ya Ubangiji domin za ka yi haka, ka bishe mu cikin wannan nazari, cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu muna nan muna nazarinmu dai a cikin littafin nan na Korintiyawa ta fari, godiya ga Allah, Allah yana jagoranta mu, yana kuma nuna mana abin da ya kamata mu yi, sauran abin da ya rage shi ne mu yi wa Allah biyayya, domin ɗan'wana, ji ba tare da aiki ba, bai zama da amfani ba, domin duk wanda ya ji bai aiki da shi ba ya zama kangararre. bari mu ji magana Allah, mu kuma kiyaye, mun gani an yi mana magana a kan baye-baye, an kuma nuna mana cewa mu mori baye-bayen nan cikin ƙauna, da yake mu gaɓuɓin juna ne, da yake jikin almasihu ne muke, mana bukatar juna domin ɗaukaka sunan Ubangiji, ’yan uwana maza da mata, bari mu sa ƙauna. ƙauna ta haƙiƙa a cikin baya-bayan da Ubangiji Allah ya ba mu, idan ba mu da ƙauna, ai, mun zama kamar kuge ne mai amu, ko kuwa wata ganga, mai ƙara ciki ba komai, in ba mu da ƙauna, muna kama da fanko icen taba wanda ana tafka ruwa shi kuma yana bushewa, ɗanwana, kada ka zama fanko icen taba, saboda ka sa rashin ƙauna. ka sa ƙiyayya da gaba a cikin zuciyarka a wannan duniya mai ƙurewa. Don haka, bari mu yarda da magana Allah domin mu iya kaiwa ga na har abada cikin almasihu. To yau a cikin nazarinmu, a cikin kwarantiyawa nan ta fari da ya muke, amma yau muna Sura ta goma sha hudu, Korintiyawa ta fari, Sura ta goma sha hudu Za mu karanta aya ta fari zuwa aya ta arba'in, Korintiyawa ta fari, Sura nan ta goma sha hudu, aya ɗaya, za mu karanta har zuwa aya ta arba'in. Ka abin da maganar Ubangiji Allah take cewa, Kuna cewa ƙauna, ku kuma yammatu ga neman baye-baye na ruhutun ba ma na yin anabci ba. duk wanda ke magana da wani harshe, da ba mutane yake magana ba, da Allah yake yi, ma kuwa wanda yake fahimta za domin asartattun al'amura yake ambato ta mai tsarki, wanda kuma yake yin anabci, mutane yake yi wa magana domin ya inganta su, ya kuma ƙarfafa su ya ta'azantar da su, duk wanda yake yin magana da wani harshe. kansa yake ingantawa, mai yin anabci kuwa ikkilisiya yake ingantawa. To, ina so dukanku ku yi magana da waɗansu harsuna daban, amma na fi so ku yi anabci. Wanda yake yin anabci ya fi mai magana da waɗansu harsuna, sai ko in wani ya yi masa fassara domin inganta ikkilisiya. To, uwa, ina zo maku, ina magana da waɗansu harsuna. amfanin me zai yi maku in ban zo maku da wani bayani ko ilimi ko anabci ko ko yadda magana Allah ba, in abubuwan nan marasa rai, kamar su sarewa da molo, muryarsu ba ta fita sosai, yaya wani zai sa zai san abin da ke da ake busawa ko kaɗawa, in ba a busa ƙaho sosai ba, waye zai yi shirin yaƙi. haka ma yake a gare ku, in kun yi magana da wani harshe, wanda ba a fahimta ba, yaya wani zai san abin da ake faɗa, kun yi magana a banza kenan, hakika akwai harsuna iri-iri a duniya, ba kuwa wanda ba shi da amfani ko ma'ana, in kuwa ba na jin harshe, sai in zama bare ga mai magana, mai magana kuma ya zama bare a gare ni, haka yake a gare ku, tunda yake kun ɗokanta ga samun baye-baye na ruhu, sai ku himmatu, ku ba da ƙarfinku ga inganta ikkilisiya, saboda haka duk mai magana da wani harshe, sai ya yi addu'a a yi masa baiwa fassara, in na yi addu'a da wani harshe, ruhu ne yake addu'a, amma tunanina bai amfana komi ba, ta ƙaƙa kenan, zan yi addu'a da wani ruhu, zan kuma yi a game da tunanina, zan yi waƙar yabon Allah da ruhuna, zan yi magana da tunanina, in ba haka ba, in ka gode wa Allah da ruhu kawai, ta yaya wanda ike jahili zai ce amin, ko a godiyar da kake yi, in bai san abin da kake faɗa ba, ko da yake, ka gode wa Allah sosai. ai, ɗan uwanka bai ƙari da komai ba, na gode wa Allah, ina magana da waɗansu harsuna, ina magana da waɗansu harsuna fiye da ku duka, duk da haka dai, a taron ikkilisiya na gwammace in faɗi kalmomi biyar a game da tunanina, domin in karanta domin in karantar da waɗansu, don in faɗi kalmomi dubu goma da wani harshe. ya ku uwa, kada ku yi hankali da iri na yara, sai dai a wajen mugunta, ku yi halin jarirai, gama a wajen hankali ku yi dattaku, a rubuce yake, a cikin littafin littattafai masu tsarki cewa, Zan yi magana da jama'an nan ta wurin mutane masu baƙin harsuna, da kuma ta harshe baƙo, duk da haka kuwa, ba za su saurare ni ba in ji Ubangiji, to ashe harsuna a kan alamu suke, ba ga masu ba da gaskiya ba, sai dai ga marasa ba da gaskiya, anabci kuwa domin masu ba da gaskiya ne ba don marasa ba da gaskiya ba, saboda haka in dukan ikkilisiya ta taru, kowa kuma yana magana da wani harshe daban, waɗansu jahilai kuma, ko marasa ba da gaskiya suka shigo, ashe ba za su ce kun ruɗe ba. in kuwa kowa yana anabci, wani kuma maraba da gaskiya ko jahili ya shigo, sai maganar kowa ta ratsa shi, ya kamu a ransa ta maganar kowa, asirin zuciyarsa kuma su tonu, ta haka sai ya faɗi, sai ya faɗi, ya kuma yi wa Allah sujada, yana cewa lallai Allah yana cikinku. To, ƙaƙa abin yake ne, ’yan uwa, duk sa'ad da kuka taru, wani yakan yi waƙar yabon Allah, wani kuma ya koyar da magana Allah, wani bayani, wani yin magana da wani harshe, wani kuma fassara sai dai a yi komai don ingantawa, in kuwa waɗansu za su yi magana da wani harshe, kada su fi mutum biyu, Matuka uku, su ma kuwa bi da bi, wani kuma ya yi fassara, in kuwa ba mai fassara. sai kowannensu ya yi shiru a cikin taron ikkilisiya, ya yi wa Allah magana a zuci, masu yin anabci kuma, sai dai biyu ko uku, su yi magana saura kuwa su auna maganar, in kuwa an yi wa wani, wanda yake zaune, wani bayani, sai na farkon nan mai magana ya shiru, dukan ku kuna iya yin anabci da ɗaya-ɗaya, har kowa ya koya. ya kuma samu ƙarfafuwa, annabawa suna sarrafa ruhohi na annabci, domin Allah ba Allah ruɗu ba ne, amma Allah salama ne, haka yake a duk ikkilisiyoyin tsarkaka, sai mata su yi shiru a cikin taron ikkilisiya, don ba a ba su izinin yin magana ba, sai dai su bi, kamar yadda a taurata ta ce, in akwai wani abin da suke so su sani to sai su tambayi mazansa a gida, don abin kunya ne mace ta yi magana cikin taron ikkilisiya. A ku ne magana Allah ta fara, ku kuwa a gare ku, ko kuwa a gare ku ku kaɗai ta isa, in wani yana zato, shi annabi ne, ko kuma mai wata baiwa ta ruhu, to sai ya fahimta. abin nan da nake rubuta maku umarni ne na Ubangiji, in kuwa wani ya ƙi kula da wannan, shi ma sai a ƙi kula da shi. Aya ta talatin da tara Saboda haka ’yan uwa, sai ku himmatu ga samun baiwai yin anabci, kada kuma ku hana yin magana da waɗansu harsuna, sai dai a yi komai ta hanyar da ta dace. a shirye kuma. Bangiji Allah ya sa wa maganarsa albarka amin. To, a cikin wannan nazari namu a cikin karatun da muka yi cikin suran nan ta goma sha hudu, mun iya gani harsuna da anabci, an rigaya, an yi mana magana, harsuna da anabci za kuma mu dubi wannan harsuna da kuma anabci. ai, suna buƙatar fassara a cikin taron jama'ar Ubangiji Al, don haka, Ubangijinmu ba Allah ruɗu ba ne, kamar yadda yau, balansu suka ɗauka za su shiga ikkilisiya, su yi ta maganganu, su yi ta faɗa-faɗan a dabagatabra, suna cewa Ruhu ne yake bi da su. to nan manzo Bulus yana ce mana mu ba Allahn ruɗu ba ne, Allahn ka'ida ne, kuma in wani yana so ya yi magana da harsuna, in ba mai fassara, to gara ma ya yi shiru. A cikin wannan Sura ta goma sha hudu, mun iya fahimtar cewa Anabci ya fi yin magana da harsuna amfani, Anabci shi ne isar da saƙon maganar Ubangiji Al, ya ce, Kuna cewa ƙauna, ku kuma himmatu, ga neman baye-baye ce tun ba ma na yin anabci ba, Bulus ya gaba koyar wannan a kan zancen yin sujada bisa ga yadda ya bayyana a cikin Sura ta goma sha uku, wato ƙauna, ya fara nuna masu girman ƙauna. da fifikon ƙauna, sanan ya ce masu, A yi sujada bisa ga ka'idar ƙauna, tunda yake ƙauna, aba ce mai girma haka, sai a yi ta kiyaye ta, babu fasawa, kuma suna buƙatar ƙauna fiye da kowace baiwa ta ruhu, bisa ga lissafin baye-baye, anabci shi ne yin wa'azin maganar Allah, abu ne na fari. kuma shi ne abu mafi girma. Ya kamata a ce shi ne ’yan ikkilisiyar Korintus suke nema, amma sai suka komawa harsuna, suna ganin yin magana da harsuna shi ne abin da ya fi, kamar yadda yau. Muna da ikkilisiyu waɗanda suke ganin duk ikkilisiyar da ba ta magana da harsuna, ba ta da ruhun Allah. To, abin da ya fi duka shi ne maganar Allah kanta, a kuma isarwa da jama'a saƙonta, yayin da ake isar da saƙon maganar Allah ga jama'a, za ka iya yin magana, kamar misali a ranar Pentecost ayyukan manzanni Sura biyu, manzanni suna wa'azi, amma kuma mutanen da suka zo, su kuma suna jin su ne da irin harshen garinsu, kaga wannan wani iko ne na Ubangiji Al. Har kuma. idan mutum zai yi magana da wani harshe, amma wanda ke tsaye baya jin abin da yake faɗa, Bulus ya ce, Ba shi ma da amfani, gara ma mutum ya yi shiru, amma in har za ka yi magana da harsuna, to lallai ne a samu wanda zai fassara wa masu ji, domin in ba a samu fassara ba, ai bai amfani masu ji da komai ba, kuma ya fi wa mutum sauƙi. ya ma yi shiru, domin ba zai zama da amfani ga masu ji a wannan lokaci ba. wana yaya yau muka ɗauki harsuna, a yi waɗansu, sun ɗauka abu ne ma wanda za ka je ka koya, ka shiga taron jama'a ka yi ta yi, kowa kuma ya je ya yi ta faɗa abin da ya ga dama, cewa wai ruhu ne ke bi da shi. ai, mun gani manzo Bulus ya tabbatar mana da cewa Allahnmu allah natsuwa ne, ba allah hayaniya ba ne, ba allah ruɗu ba ne, ba kuma Allah ne wanda ba ya yin komai bisa ga ka'ida ba, mun ga wannan a cikin ayyukan manzanni, yadda Allah ya mori, wannan baiwa a cikin ayyukan manzanni Sura ta biyu. Mun ga. suka yi wannan da ikon Ruhu mai tsarki, a ranar Fentakwas kuma har mutum dubu uku suka karɓi ceton Allah, saboda aikin nan, amma irin iyawa harsuna wadda ake ambata a nan, ta sha bamban da waccan, ana amfani da ita domin yabon Ubangiji, ba mai jin su, sai dai wani ya fassara maganar, Allah yake ji shi kaɗai. amma mutane sai su yi ta mamaki kurum, ma ma su fahimta komai. To, mu yi magana da harsuna na ruhu, yana faɗin asirai, wato irin abubuwan da Allah ya bayyana masa amma mai ba zai amfani kowa ba, domin babu mai jinsa, ko shi kansa ma, wani lokaci, bai ma san abin da yake faɗa ba, to, ka gani a nan? abu ne wanda ya kamata mu yi lura, ya ce wanda yake yin amfani ko anabci, mutane yake yi wa magana domin ya inganta su, ya kuma ƙarfafa su, kamar yadda muka gani dai, anabci yin wa'azi ne, wanda yake yin anabci ko wanda yake yin wa'azi. daga cikin maganar Ubangiji Allah ne, wato littafi mai tsarki, yana yin magana a harshen da waɗannan mutane suke ji, kowa kuma yana ji, yana ganewa, ana inganta su, wato, a sa su su ƙaru, ana kuma ƙarfafa su, ana ta'azantar da su, tun daga wurin daga cikin littafin Ubangiji Allah, amfanin anabci ba shi da iyaka. zai taimaki ’yan ikkilisiya su ji maganar Allah, zai kuma taimaki wanda ba ɗan ikkilisiya ba ya ji maganar Allah ya karɓa, ya kuma yi amfani da ita. A alal misali, yanzu da muke yin wannan fassara, idan za mu koma wa yaren Fulanci, wanda ya iya Hausa ba zai ji daɗi ba, ba kuma zai zama da amfani gare shi ba muddin ba an yi fassara ba, ai, muna da tashoshi, waɗanda ake yin wa'azi, in baka iya turanci ba ana yin turanci ba zai zama da amfanin ji gare ka ba duk da magana Allah ce ake wa'azinta, amma in ka samu mai fassara, sai wannan ya gina ka ya amfane ka, amma wannan bai hana mai yin turancin nan cika abin da Allah yake so ba, kuma Allah yana ji. Don haka mun gane cewa muna buƙatar mu zama da kula. game da maganar morar harsuna, ba hayaniya sai aka kira mu ba, ba gwaninta muka zo yi ba, amma Ruhu ne yake ba mu iko, mu iya yin abin da ya kamata na Allah. Idan za a tara jama'a, za a yi magana da baƙin harshe, to lallai ana buƙatar a sami aƙalla mutum ɗaya ko biyu waɗanda za su yi fassara abin da ake faɗa. Manzo ya nuna mana cewa idan har za mu tara mutane, mu yi ta magana a harshen da ba su sani ba, ya ce ba zai amfana masu da komai ba, da mu yi haka ma, gara ma mu shiru, domin lallai ba zai zama da amfani a gare su ba, kada mu zama masu tara mutane, muna hayaniya, wai muna cewa Ruhun Allah ne ya sako a kanmu, muna kumfa baki. muna komawa nan muna komawa can muna cewa wanda baya yin wannan ba shi da ruhun Allah ɗan'wana, zaman ruhun Allah a cikin mai bi, yakan fara ne da ƙauna, yakan kuma ci gaba ne a kan kula da ’yan uwa, idan duk abin da muke yi, babu ƙauna a ciki. To lallai bai zama mana da amfanin komai ba a gaban Ubangiji Allah, shi manzo ya tabbatar mana da wannan, domin yayin da muka duba, mu iya ganewa, mu kuma zama masu cikawa da mora abin da Allah yake so mu mora, mu kuma yi shi kamar yanda ya kamata. Mun gani, a aya sha ashirin da shida, zuwa talatin da uku ya yi magana ka'idar taruwa, a cikin wannan taruwa, ko menene za mu yi, a samu masu fassara in dai za a yi magana ne a wani harshe na daban, in ba haka ba kuwa, in babu mai fassara to gara ma a yi shiru, ma'ana, lalle muna bukata mu iya ganewa da abin da Allah yake so. Ayoyin ƙarshe ya yi magana a kan ka'ida ta zaman mata a cikin ikkilisiya, a nuna mana cewa mata za su yi shiru a cikin ikkilisiya. ba a ba su izini bisa ga ataura su zama masu magana ba, in kuwa wata daga cikinsu tana da wani abu wanda take so ta tambaya to sai ta tambayi mai gidanta a gida, wannan fa shi ne abin da aka rubuta, kuma shi ne abin da magana Allah take so mata su gane su kuma mutunta, domin magana Allah an ce magana Allah ba a kan mu ne aka fara ba, kuma magana Allah wani abu ne wanda za mu bincike shi, mu kuma fahimta da kyau, mu cika abin da yake shi ne na Allah. Yau akwai waɗanda suke ƙoƙarin ƙwatowa mata ’yanci, cewa wannan aya ta yi amfani ne wancan lokaci, ɗan wana, a littafi mai tsarki na kowanne zamani ne, don haka. mu kiyaye magana Allah yadda take so domin mu cika abin da yake so a gare mu, amin. To, masauraran mu bari mu ja linzamin shirin, madadin injiniyan mu, Lawal Sama'ila Mato binni ni rabran yawa hotsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.